This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sasha, Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum mu da wannan lokaci da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau talata 17 ga watan Satumba na shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanan labarai. To Maryam alamar yunkurin kashe ɗan takarar shugaban ƙasar jam'iyyar Republican Donald Trump a ƙarshen mako ta haifar da sabbin tambayoyi a jiya litinin game da tashin hankalin siyasa a Amurka. A yau talata Isra'ila ta sanar da shirin faɗaɗa ta da ƙungiyar Hamas domin dawo da mazauna arewacin Isra'ila da aka tada su daga gidajen su. kana jami'ai sun faɗa a yau talata cewa wani harin jirgi mara matuki da rasha ta kai a cikin dare ya auna wata cibiyar makamashi a arewa maso gabashin ukraine To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji hira ta musamman da muryar Amurka ta yi da gwamnan jihar Nasarawa Abdullahi Sule a nan Washington yayin da ya zo wani taro da cibiyar Woodrow Wilson ta shirya don tattaunawa a kan batutuwan da suka shafi ma'adinai a nahiyar Afirka. Bayan haka za ku ji cewa hukumar kula da ruwa da koguna ta Najeriya ta bayyana shirin faɗaɗa madatsun ruwa a musamman waɗanda ke dab da birane don rage haɗarin aukuwar ambaliyar ruwa. matakin dai na zuwa ne bayan fashewar madatsar ruwan alawo da ke jihar borno lamarin da ya janyo asarar rayuka da dukiya a duk wani dam da yake kasan nan yanzu haka duk ma'aikata na sun tashi suna nan haikan wanda muna tsammani a cikin wannan sati da zamu shiga insha Allah kowa zai gabatar da nashi sakamakon binciken da suke kan yi yanzu Umar Ibrahim Muhammad shugaban hukumar kula da ruwa da koguna ta Najeriya kenan muna tafa da karin bayani nan gaba. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Talata a wannan lokaci, yau ma Muhammad Baballa Hafiz zai gabatar da shirin noma inda za ku ji ci gaban tattaunawa akan matakan da gwamnatin Najeriya ke dauka na tabbatar da samar da abinci a kasar Amma yanzu dai sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko. Assalamu alaikum jama'a ga labaran duniya. alamar yunkurin kashe ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar republican donald trump a ƙarshen mako ta haifar da sabbin tambayoyi a jin litinin game da tashin hankalin siyasa a amurka shugabannin democrat da na republican sun yi kira da a samar da ƙarin kayan aiki ga hukumar tattara bayanan sirri ta ƙasa a jiya litinin shugaban amurka joe biden ya yi allah wadai da wannan yunkurin kisan da ke zama wato yunkuri na biyu akan tsohon shugaban ƙasa donald trump farfesa samuel zalanga ɗan najeriya mai sharhi akan al'amuran siyasan amurka da ke zaune a jihar minnesota ta nan amurka ya mana sharhi akan wannan batu a gani na abin da ya faru abin tausayi ne kuma har yanzu mutum ya zauna ya duba ta wani wuri kamar abin kunya ne abin da ya sa na faɗa haka domin amurka babbar ƙasa ce wanda ita ce take gaba a abubuwan da ya shafi demokradiyya to amma kuma a zo a sami kasan da ita ce ta ci gaba wanda ana so a ce kasashen da suke tasowa za su koyi wani abu daga wajen ta yanzu a ce wai ana takarar shugaban kasa kuma a ce ana kokari a kashe wani shugaban kasa gaskiya abin abin tausayi ne mutane biyun da suka yi wannan kokarin kashe shi shugaban kasa na da duka turawa ne game da bincike da ake yi yanzu akan shi wanda ya yi kokari ya kashe shugaban kasa na da na amurka um, an kama shi an kama shi mutumin kuma yanzu yana tsare bayan haka an je an bincike shi sosai an bincike kamar tarihinsa tarihin rayuwansa uh, kuma an sami cikakken uh, bayani da rahoto akan rayuwansa domin mutum ne wanda ya yi tafi-tafiye da yawa kuma ya yi magana da akan bidiyo wanda an ɗauki bidiyo ɗin wanda yana nan a intanet da sauransu farfesa samuel zalanga kenan ɗan najeriya da ke zaune a nan amurka a yau talata isra'ila ta sanar da shirin faɗaɗa yakinta da ƙungiyar hamas domin kawo wato dawo da mazauna arewacin isra'ila zuwa gidajensu bayan kwashe su daga inda suke sakamakon aron gama tsakanin sojojinta da mayakan hezbollah a iyakar isra'ila da lebanon ofishin prime minister isra'ila benjamin netanyahu ya ce ya faɗa da yammacin jiya litinin cewa kwamitin zartarwa a fannin tsaro ya tabbatar da wannan matakin da yammacin jiya hezbollah mai kawance da hamas ta fara hare-harenta ne wato na kusan kowane wuni jim kaɗan bayan fara yakin gaza lamarin da ya tilasta dubban mutane barin gidajensu hezbollah mai samun goyon bayan ƙasar iran kamar hamas ta ce za ta dakatar da hare-harenta ne kadai da zaren an cimma yarjejeniyar tsagaita wuta a gaza an kwashe wata da watanni ana kokarin cimma wannan yarjejeniyar tsagaita wutar inda jaman amurka da na misira da na katar suke kokarin samar da sharuɗa da dukkan bangarorin za su amince da su To an jima kaɗan za ku ji ƙarashin labaran duniya amma yanzu za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. mu. A yau Talata ne za a yi wani taro a cibiyar tsara manufofi ta Woodrow Wilson da ke nan birnin Washington, wanda ya tattaro jami'ai daga kasashen Afirka da yawa don tattaunawa akan yadda ake tattalin ma'adanan ƙarƙashin ƙasa a nahiyar. Daga cikin waɗanda aka gayyata taron har da gwamnan jihar Nasarawa Abdullahi Sule. A hirar da Haruna Shehu Maraban Jos ya yi da shi a lokacin da ya kawo mana ziyara nan sashen Hausa. ya yi bayani akan batutuwa da yawa ciki har da ma'adanan da jihar sake da su da matsalar man fetur da ta ƙici ta a najeriya da dai sauransu your excellency na san zaka gabatar da jawabi a game da ma'adanai da suke jihar ta nasarawa a wurin wannan taro yanzu kaman waɗanne manyan ma'adanai ne kuke da su a jihar ta nasarawa to nasarawa tana da ma'adanai manya-manya da dama amma na farko abin da ya fi suna yanzu da yake shi aka fi so a duniya shine abin da ake kira lithium wanda shi ake batir da shi shi ake motar lantarki da shi batiran mota ne batiran ah, sola ne batira kowane irin batira da ka sani da shi lithium ake yi to yanzu shi ya yi suna shi ne aka fi sani a jihar nasarawa to amma a nasarawa muna da barite wanda ake amfani da shi a harka da ake neman mai hakan mai ana yi ne da barite to muna da shi da dama a jihar nasarawa muna da lead muna da zinc muna da columbite muna da tin tin ma shine kwanan nan idan allah ya da na koma gida ba zai wuce sati biyu da koma gida ba akwai babban processing plant wanda za mu je mu yi a jihar nasarawa wanda za a bude bayan haka akwai gold kaɗan da muke da shi waje jan uke a jihar nasarawa ban sani ba ko jihar kata nasarawa tana cikin wuraren da suke fama da matsala ta haƙƙan ma'adanai ba bisa ka'ida ba waɗanda dalili ne da ya sa gwamnati ba ta cin gajiyar abin sosai sai wasu waɗanda kamar ma a jihohin arewaci sosai har 'yan ta'adda ana tunani ma suna amfani da wannan damar wajen gudanar da ayyukansu shin kuna fama da wannan matsala a jihar nasara ai babban abin da muka fi ma a damuwa da shi kenan a jihar nasara farkon zuwa na a lokacin da na shigo a shekarar 2019 mun zo mun samu ita gwamnatin tarayya ta ba da lasin lasin na irin wannan haka guda 419 amma jihar nasara ba ta samun komi daga cikin wayannan lasin lasin to shine fa daga shigowa na ban yi wata ɗaya ba na gwauna na je abuja na je wannan ministry na solid minerals lokacin na je na ce da su to ga damuwan fa da muke da shi me za a yi to kuma a wannan lokacin manya-manyan wurare da ake irin wannan hakan za ka ga mutane ne masu haƙa da ba sa kawo komi jihar nasara wani lokaci ana kwasan kayan nema a fita da shi to sai rashin zaman lafiya ya zo ya fara shiga irin waɗannan wurare domin jihar nasarawa tana da wani abu ɗaya da ake da shi da yawancin ah, ƙananan masu hakan irin wannan ma'adinai suke bukata shine irin wanda suke kira dutse na abin nan shine zaka same su irin wayannan su cobalt su aquamarine su abin nan wanda mutane suke iya ɗiba su je su sayar da su a gurguje to mun zo mun samu wannan damuwa saboda haka ya dan ɗauki lokaci sanda muka fito da wani doka a jihar nasarawa cewa ba mu yadda ba duk wanda ya zo ya samu lasin zai hakan wannan ma'adinai to dole kuma fa sai a sarrafa a jihar to daga nan ne muka fara samun kan abin shine har yanzu kake gani jihar nasarawa ta yi suna sosai wajen samun amfanin ma'adinai ya zaka bayyana kuɗin shiga da ke zuwa ma jihar nasarawa ta wannan hanyoyi na ma'adinai tun bayan ɗaukan wannan mataki da kuka yi to kudin masu rabu kashi biyu yanzu na farko wata uku da suka wuce shine jihar nasarawa ta zama ɗaya daga cikin jihohin da kamfanin tarayya kasan shi ma'adinai na karkashin gwamnatin tarayya ne to shi ne kamfanin tarayya ta ce to jihar nasarawa ta zama ɗaya daga cikin jihohi hudu waɗanda suke iya sa fiye da biliyan ɗaya a cikin account na gwamnatin tarayya wato sauran su ne ogun oshun kogi sai kuma nasarawa to daga nan to abin da kake sawa kamar mai ne kamfanonin da ake aka fi samun mai to su ne kuma suka fi samun amfanin wajen rabo to haka ma shi ma da ke. to saboda haka jihar nasarawa ta lokacin ne ta fara samun abu to kuɗin farko kenan to amma mu jihar nasarawa mun sake ɗaukan wani mataki mun yi dabara muka ce mu ma muna so a fara bamu lasin da aka bamu lasin din namu ma aka bamu lasin wanda za mu yi amfani don haƙo lithium din nan da nake magana to saboda yawan lithium din da ke wajen muka samu muka yi yarjejeniya da kamfanin da za su zo su gina inda za a sarrafa tun da mu jihar nasarawa ba mu da karfin da za mu ce za mu iya sarrafa shi dole mu samu wanda suke da gwanaye a cikin wannan abu wanda kuma suke da kuɗin da za su iya sawa to da suka zo sai suka fara ba mu abin da ake kira kuɗin kaman toshi you know, kamar signature bonus to yanzu sun ba mu wannan miliyan dala miliyan daya da, da rabi abinda suka fara ba mu kenan sa samu tabi kuma kowane shekara za su biya mu dala miliyan biyu daga wannan wajen to kaga hanya ta biyu kenan wanda za mu iya samun kuɗi wanda bai shafi kuma gwamnatin tarayya ba saboda muna da lasin din mu ana bamu kuɗi muna kuma samun abin da wayannan kamfanoni suke sawa cikin asusun gwamnatin tarayya Gwamnan jihar Nasarawa Abdullahi Sula kenan a hirarsa da Haruna Shehu Maraban Jos. A shirinmu na daren an jima za ku ji inda suka taɓo batun matsalar man fetur da ake fama da ita a Najeriya. Kuma akan wannan batun za mu so mu ji ra'ayoyin ku masu sauraron mu idan muka buɗe layukan wayan mu. To shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarashin labaran duniya. jama'ai sun faɗa a yau talata cewa wani jirgi halin jirgi mara matuki da rasha ta kai a cikin dare ya auna wata cibiyar makamashi a arewa maso gabashin ukraine hare-haren sun yi sanadiyar ɗauke wuta a yankin sumi inda jama'ai suka ce rundunar tsaron sararin sama sun harbo jirage mara matuka goma sha shida farmakin yana daga cikin jerin hare-hare na jirage marasa matuka wanda ma'aikatar sojan ukraine ta ce ta kakabo jirage mara matukan na rasha 34 a cikin 51 da aka harba an kuma dakile wasu hare-haren a yankunan kaki kersin michael da kuma poltava. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. Hukumar kula da ruwa da koguna ta Najeriya ta tura jami'anta zuwa fadin jihohin Najeriya don yin nazari da tantance yanayin da madatsan ruwa da koguna suke ciki da nufin kawar da aukuwar ibtila'in ambaliyar ruwa duba da mummunar ambaliyar ruwan da ta auku a garin Maiduguri. Wannan dai na zuwa ne yayin da ƙwararru ke hasashen za a samu ruwan sama mai yawa da barazanar ambaliyar ruwa a makonnin da ke tafi. wakilin muryar amurka nasiru adamu el hikaya na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton shugaban hukumar ruwan da koguna na Najeriya Umar Ibrahim Muhammad wanda ya duba dam din da ya malale Maiduguri ya ce ya baza ma'aikatansa a dukkan fadin Najeriya don duba koguna da rubuta rahoton halin da suke ciki. A duk wani dam da yake kasan nan yanzu haka duk ma'aikata na sun tashi suna nan haikan wanda muna tsammani a cikin wannan sati da zamu shiga insha Allah kowa zai gabatar da nashi sakamakon binciken da suke kan yi yanzu. Umar Muhammad ya kara da cewa za a rage karfin ruwan wasu koguna ta hanyar bunƙasa noman rani da gina wasu ƙananan matatsun ruwan da za a rika tura ruwan kogin da ke neman tumbatsa. Game da matatsun ruwan da ta haddasa ambaliya a Maiduguri, Umar ya ce ruwan ne ya fi karfin madatsar kuma tushensa daga tsaunukan mandara ne akan iyakar Najeriya da Kamaru. Shi wannan ruwan ya taso ne tun daga wani dutse ana kiran shi mandara mountain yana tsakankanin Najeriya da Kamaru. to ta bangaren da yake cikin najeriya da ruwan daga nan yake gudanowa ya shigo ta wajen mubi ya gangara ta wajen sama daga limicika ya shiga cikin jejin sambisa wanda shine ya shiga a river da ake kiranta yazra daga nan kuma ya fada gada river wanda shine zai yake zuwa har wani alawa dam din ya zo ya ratsa cikin garin maiduguri ruwan nan da ya kwararo din shine ya zo da yawa haka wanda ya fi karfin shi dam din kuma dam din dama a cike yake to shine ruwan ya zo ya haura ya shiga ya ambaliya haka a cikin garin maiduguri masanin kimiyyar siyasar tattalin arziki na jami'ar abuja dr faruk bibi faruk ya aza alhakin ambaliyar ta borno da sakaci da kuma rashin daukar matakai a baya ga waɗanda suke sako-sako da alhakin da ke wuyansu saka wane ne ya ki daukan matakin a zubar da ruwa ko da kaɗan ne don kada wannan wurin ya fashe wane ne ya daukan matakin cewa a daina bari ruwa yana shiga saboda watakila ƙarfin dam ɗin ya rushe ko kuma ya yi ƙasa to duk wannan ba a yan bincike ba kuma an yi binciken an samu wasu da laifi an kuma hukunta su ko da daga minista ne zuwa gwamna zuwa dan majalisa zuwa famanan sakatare da injiniyoyin da suke kula da wannan wurin sai fa an samu wanda suka yi laifi a ciki an hukunta su sannan za a fita daga irin wannan matsalar in ba haka ba ga dam nan duk sun zagaye mu a arewa kuma Allah ne ya san irin wato yadda ake tafiyar da su din idan sun kai yanayin da za su iya za su yi barnar irin haƙura da ake a ce ba za a yi wani mataki ba don ko wani abu ya faru ba abin da zai shafi wanda ya kamata ya ɗau matakin. duk shekarar da aka samu yawan ruwan sama akan samu ambaliya a sassan Najeriya da kan faru bisa wasu dalilan ma baya ga tumbatsar koguna da suka hada da sauyin yanayi sanadiyar hayaki da ke gurɓata muhalli, sare bishiyoyi, toshe magudanan ruwa da gina gidaje kan kwazazzaban da ruwan damuna ke bi. Nasiru Adamu Elika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Madalla a gaida Nasiru Adamu El Hikaya, to har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5. Bayan haka a koda yaushe za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma sannadi na cigaba. Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa a shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Karmu wanda baya shi ne ta da mu, dai na arzikinmu shi ne uwa kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron suka ji a makon da ya gabata mun tsaya inda karamin ministan noma da samar da abinci na najeriya sanata aliyu sabi abdullahi ke bayani kan yin abubuwan da shugaban kasa yake so su magance harkokin noma a kasar ga dai ci gaban tattaunawar sanata aliyu tare da madina dauda na ɗaya kila eh, adadin lokacin da zaka shuka kafin ka girbe ya ragu maimakon kila kwana 120 ya dawo kila kwana 90 ko kuma 70 ko 60 saboda abin da ake nema kenan yanzu saboda ga ruwa yana karanci yanzu sai ka ga maimakon a yi ruwa wata uku ana samun ruwa wata biyu cikin wata biyu na mai manoma zai iya yi dole sai ba shi irin da yake cikin wannan lokacin zai iya shuka ya girbi to duk wannan yanzu ga ma'aikatan bincike suna nan sun koma yanzu an gaya musu duk inda suke da iri wanda ke da wannan watan karfin su je su je su sake shukawa don a samu a hito da su a bayar a fara shukawa saboda a samu sauki sannan bayan haka muna sane da cewa kuma idan aka zo ga girbi ana samu wata lalacewa abinci shi ma ana na akwai tsare-tsaren da ake na ake shiryawa wanda za a sa nan da nan a samu yadda za a karbi abincin nan a sarrafa su a rage lalacewan da suke yi saboda an gama wahala a dawa kuma su lalace kaga dole karanci zai fara kenan to duk wa'annan abubuwan muna nan ana duban su akwai ayyuka dimbin ayyuka ko da aka shirya saboda mai an magance wannan matsalolin ba wai don yanzu ba don gobe don jibi don gata don sati mai zuwa don wata mai zuwa don shekara mai zuwa yanzu haka muna nan muna tsare-tsaren noman rani ai kafin mu fara wannan magana kun ga wani director ya shigo director nan shine director fda ya hito ma'aikatan ruwa water resources and sanitation saboda akwai committee da muka hada yanzu wanda wata haɗin gwiwa don magance karancin abinci sunan committee kenan agric and water resources joint action for food security wannan committee din yanzu ga suna nan suna tsare-tsare kuma abin da muke so shine mu san adadin watan hilin noma da suke da shi na river basin saboda damanan ranin gada ke zuwa mu sake sa su cikin abin da za a noma to idan haka samu haka kafin wata biyar inda duk abincin da aka fara samu an ci an ci ya fara karanci na rani ya fara shigowa to saboda idan har wannan tsarin mun samu mun na ranin gada ke zuwa na rani ya kai mu damana mai zuwa bi iznillah shi ma muka sake ɗauka muka kai wani rani in allah da mun imani in dai har aka rike wannan muka ci gaba to insha allahu mun ga bayan wannan matsala kenan in Allah ya da. Na rashin abincin. Karancin abinci. To na karancin abinci. To distinguish tambaya ta a nan ita ce, wa'annan hectares hectares da kake magana wato wuraren noman nan. Shin ku ne za ku yi noman nan da kanku ne ko kuma a'a manoman ne za ku ba kayan noman da dama kuma da sa idanunku su tabbatar cewa sun yi noman nan an san ko shi ne tabbas manoma kuma mun san akwai manoma da ke bukatan tallafi bisa bincikenmu da hulɗa da muke yi saboda muna da kodinatocinmu kuma muna aiki tare da ma'aikatan jiha a duk jihohin ƙasa kuma muna da ma'aikatanmu da ke jihohin da ke wa'annan hurdan sannan akwai kuma manoman da kansu suna da ƙungiyoyinsu da duk abin da muke suma muna jawo su ciki ana hurda da su to bisa haka idan yanzu ga muka ce za mu yi noman alkama mun san da suwa muke hurda kuma mun san ina manoman alkama eh, ah, na ne kuma gonakin suke saboda misali alkama ba ko ina ake noma shi ba in ka ɗauki masara ba kowa ne manomin masara ba mun san inda manoman masara suke kuma inda gonansu yake to duk wannan tsare-tsaren da muke da shi shine za a ba da tallafi na taki jiki na maganin feci saboda kwari da sauran abubuwa da kuma sauran abubuwa da zai sa idan aka yi noma a samu amfani shi an ce yanzu kuna noman masaran da baya ba kwari telamis a wannan kuma yanzu aka fara wannan bai kan kama ba don yanzu gani aka fara duk noman da ake riga aka yi an daɗe ana noma kuma iri na nan iri iri kuma shi wannan iri an samo wani dama ne idan manomi ya ga yana so ya je nema idan ya ga baya so ba tilasa ciki saboda iri suna da yawa irin masana suna nan da yawa akwai samarun maize wanda su 'yan ma'aikatan bincike na Ahmadu Bello da ke samaru Zariya suka yi ba yau ne maganan ba. Akwai sun ce su ne ma din suka yi tela da su da kasar Kenya. Eh, su suka yi wannan tela din shi ma. To amma watan dama ce kamar da kowa ya sani in manomi zai je noma sai ci a iri kaza nake nema ba na so iri kaza. Ko shinkafa akwai iri daban-daban, dawa akwai iri daban-daban, gero akwai iri daban-daban wanda kaga ya dace da abin da ka iya yi shine za ka yi abin da daman ya kawo kenan. To shi ma wannan kamar kamar na faɗa dama muka bayar na cewa manomanmu su samu iri ingantaccen iri saboda wahalansu ya cimma watan abin da gurin da suke nema ba ka je ka yi wahala ka dawo ba abin da ka samu to tsare tsare da muke kenan kuma ina so in tabbatar ma al'umman najeriya cewa shugaban kasa bola ahmed tinubu tsakani da allah yana sane da wa'annan matsalolin kuma yana cike da damuwa bisa wa'annan matsalolin kuma yana iya ƙoƙarinsa mu kuma muna nan muna ba da iya mu bisa amana da shi ma ya danka mana don me a samu yadda za a magance wa'annan matsaloli kuma na imani wani lokaci ni zan ce lokaci yayi a sannu a hankali kamar da kowa ya sani yawanci da kyar ga wanda zai ce bai rashin lahiya ba in ka kwanta da rashin lahiya ranar da aka baka magani ka sha ba ranar za ka tashi ka ce ka warke ba saboda haka wannan matsalan don ya riga ya shige mu bai nuna ba za mu iya magance shi ba da yardan Allah za a magance shi kuma mun ɗauki salon haka in Allah ya mu yi imani da tsare-tsaren da ake yi da kuma abin da ke ƙasa nan jim kaɗan in Allah ya da wa'annan abubuwan insha Allahu za su zo ƙasa kuma mu sani maganan batun watan transport ko eh, sifiri da ake yi na shi ma yana cikin abin da ke ɗingiza farashin abinci shi yasa kun ce za ku kawo manya-manyan motoci eh, wannan ana cikin tsarin su shi ma ai abin da na faɗa da shi yasa na ce akwai tsare-tsare ko ta wani bangare an ɗibo saboda a samu a yi gyara dama can banna sauki gare ta gyara kuma ba ta da sauki so muna neman afuwan al'umma muna neman fahimtar su kuma bayan haka muna neman gudunmuwansu na addu'o'in alkhairi fatan alkhairi saboda mu dai niyya mai kyau bi izinin ta'ala kyakkyawan niyya yana ga shugaban kasa bola ahmed tinubu mu ma da ya ba wannan ma'aikatan da ni da dan uwana sanata abubakar kyari muna rike da kyakkyawan niyya na mu ga mun ba da gudunmu masu sauraro a nan zamu dasa cikin wannan shirin namu idan allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin karamin ministan noma da samar da abinci na najeriya sanata aliyu sabi abdullahi da wakilin abuja madina dauda ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu. Madalla a gaida Muhammad Hafiz Baballe yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email ra'ayi na farko ra'ayinka ne isa lawal girgir magajin garin girgir kace a gaskiya murna ta koma ciki ga talakawan najeriya kan samun saukin farashin man fetur a najeriya domin kamfanin nnpc ya yi babakere da kamfanin matatar man fetur ta dangote ita ke sa farashin man fetur amma ba dangote ba allah ya kyauta sai kuma ra'ayin sama'ila agnes malam fatori mazaunin difa a jamhuriyar niger mai cewa kamfanin nnpcl a ƙasarmu najeriya na tur da allah wadai da sanar da sabon karin farashin man fetur da kaso goma sha ɗaya cikin ɗari wanda farashin litan man fetur a jihar Legas zai kasance naira ɗari tara da hamsin a jihohin arewa maso gabas kuma litan man fetur zai kasance naira dubu ɗaya da goma sha tara sai ra'ayin shehu adamu rijau mai cewa tabbas murna ta koma ciki bisa samun labari da kuka yi cewa kamfanin nnpcl ya sayi man fetur daga matatar mai ta dangote a kan farashi naira 898 a kan kowace lita don haka talakawan najeriya allah ya ji kanmu kawai za mu ce ra'ayi na ƙarshe da lokaci zai ba mu damar karantowa yau ra'ayi ne na matar lawa girgir ke ko cewa kika yi taimakon da haɗaɗɗiyar daular larabawa ta baya don a rabawa waɗanda ambaliyar ruwa ya shafa a najeriya hakan abin a yaba ne matuƙa sai dai wani hanzari ba gudu ba ya kamata gwamnati ta kafa kwamitin amintattu don rabawa waɗanda ambaliyar ruwan ya shafa to ra'ayoyin da lokaci ya bamu damar karantowa kenan yau sai ku ci gaba da rubutowa sannan a hankali za mu rika karantawa to madalla kafin mu yi sallama da ku ga takaitattun labaran duniya alamar yunkurin kashe dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar republican donald trump a ƙarshen mako ta haifar da sabbin tambayoyi a jiya litinin game da tashin hankalin siyasa a amurka shugabannin democrat da na republican sun yi kira da a samar da ƙarin kayan aiki ga hukumar tattara bayanan sirri ta ƙasar a jiya litinin shugaban amurka joe biden ya yi allah wajen da wannan yunkurin kisan dan takarar wadda ke zama na biyu da aka yi a kan tsohon shugaban kasa donald trump a yau talata isra'ila ta sanar da shirin faɗaɗa yakinta da ƙungiyar hamas domin kawo dawo da mazauna arewacin isra'ila zuwa gidajensu bayan kwashe su daga inda suke sakamakon aron gama da sojojinta da mayakan hezbollah da suke yi a kan iyakar isra'ila da lebanon ofishin firaministan isra'ila benjamin netanyahu ya ce da yammacin jiya litinin ne kwamitin zartarwa na fannin tsaron ƙasa ya tabbatar da wannan matakin hezbollah mai kawance da hamas ta fara hare-harenta ne na kusan kowane wuni jim kaɗan bayan fara yakin gaza jama'ai sun faɗa a yau talata cewa wani harin jirgi mara matuki da rasha ta kai a cikin dare ya auna wata cibiyar makamashi a arewa maso gabashin ukraine hare-haren sun yi sanadiyar ɗauke wuta a yankin sumi inda jama'ai suka ce rundunar tsaron sararin sama sun harbo jirage mara matuka goma sha shida farmakin yana daga cikin jerin hare-haren jirage marasa matuka wanda ma'aikatan sojan ukraine ta ce ma'aikatar sojan ukraine ta ce ta kakabo jirage mara matukan 34 a cikin 51 To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can an jima da daddare idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. a madadin baba yakubu makeri da ya taya na gabatar da shirin da julie leathers gresham wadda ta hada shirin ta kuma ba da umarni da ma injiniyan mu chang ni maryam dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a dakaci shirin yau da gobe.